يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wajiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda muna biyar ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda daidai da yau muna biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. A in ba manta ba rana wato lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma domin neman albarkarsa da kuma neman ƙoƙarin fahimtar abin da ke cikinsa na ma'anoni da kuma neman ladan karanta shi da addu'a Allah ya zurta mu aiki da shi a wannan kwanaki na Ramadana masu albarka wannan maraice na wannan rana ce Laraba idan ba ku manta ba jiya mun tsaya kan aya ta 51 cikin suratul Isra a yau za mu ɗora kan aya ta 52 على رماني الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعوكم فتستجيبون بأمره وتظنون إن لبثتم إلا قليلا نعم الله ملوك يوم يدعوكم ranar da ya da'ukum wato ke kiran ku wato ranar da za a kira ku yana kinan wa yastajibu na bihamdi sai su karfa wanda aka kira bayi kenan za su karfa da gode ma Allah wata fassara aka ce za su karfa ma umarninsa bi hamdihi bi ma'ana bi amrihi za su karfa ma kiran nan na umarnin Allah da zai ma al'umma gaba ɗaya su taho zuwa mahshar zuwa wurin taro taron duniya gaba ɗaya min al'awwali na wal'akari to ranar da za a kirawo ku ku amsa kira ba wanda zai fantare ba wanda zai bauɗe idan aka je wurin aka taru wata zunnuna in labistum illa qalila ku yi zaton ko su yi zaton cewa ai ba su zauna ba a wannan duniyar illa ƙalilan sai wasu ‘yan kwanaki kaɗan saboda me duk abin da aka yi a duniya kuma ya wuce. Wannan Ibn Kasir ya kawo ayoyi da yawa wanda suke daɗa nuna mana yadda tashin kiyama a ranar bayan an tashin bayi za su gani, musamman su kafirai wanda suke musun tashin kiyama, idan ta zo suka ganta a ranar abin da za su faɗi kenan ita kuma tashin kiyama in an yi an hisabi a shi kenan in na tuwa in manna an gama hisabi ‘yan wuce za su tafi wuce ‘yan aljanna hadisi imam al-bukhari ko in ce ibn kasir ya kawo mana hadisi hadisin da ina ganin imam tabarani ya fitar da shi kuma hadisin ma bukhari ne hadisin muslim cewa ranar kiyama ɗin nan in an zo an gama komai da komai za a ce ainihin yuja'u bil maut yawmal kiyama za a zo da mutuwa ranar kiyama wa ka'annahu kafshin allah mar wani rago katar rago wanda yake fari mai ratsin gashi haka za a zo da mutuwa da surar rago saboda haka fayo ƙafu jan jannati wan nar a tsaye da ita mutuwa tsakanin aljanna da wuta gidan wuta da gidan aljanna nan za a kawo mutuwa zo da ita da surar rago in mai kalu ya ahalin janna a na haza a ce ya kuyan aljanna kun san wannan fa ya na na'am ya ce eh mun sani In mai kalu ya ahalin nar a na haza tana sake ce ma ‘yan wuta kai ko kun san wannan mecece wannan waya kuluna na'am su su ce eh sun sani ma'ana dukkan su za su ce sun sani mutuwa ce daga nan fa yuzbahu bainal jannati wan nar sai a yanka wannan rago mai sun wato ita mutuwa kenan da ta zama rago ko aka mai da ita rago sai a yanka ta tsakanin aljanna da wuta sun mai yuqalu sanna ya ahlal janna quludun bila mawkin ya ku yan aljanna dawwama har abada ba mutuwa wa ya ahlan nar khuludun bila mautin ya ku yan wuta kuma dawwama a ciki babu mutuwa domin ga mutuwan nan an yanka ta ba sauran mutuwa la ilaha illa Allah ta samu na cikin aljanna Allah ta samu na cikin aljanna ba mutuwa 'yan uwa don musiba duniyar nan abinda dai take tikaci a mutu yunwa ce talauci ne a aya ba a ƙaunar mutum kashe shi dai mutuwa za a shi ke a ce an ba duniya to ita mutuwa za a yanka ma'ana ƙarshe babu sauran kuma wani abu da za a yi a shiga wuta ‘yan wuta sun shiga Allah ya tsare mu yadda ita wuta za a shige ta kafirai za su shiga dindindin da munafukai amma fasikai da suke da suka mutu da imani suka yi aikin fasikanci da zai kai su wuta za a shigar da su wuta a ɗanɗana masu abin da Allah ya so ya ɗanɗana masu na azaba sannan wata rana rahama ta Ubangiji a yi masu afuwa a fitar da su saboda imaninsu wanda duk ya mutu daidai da bayan zarra ta imani to ba zai dawo ma'auta ba wannan ke nuna maka falalai imani hmm. to sai dai wuta shigarta ko ta duniyan nan a saka ka sakan ɗaya balle awa ɗaya balle wasu kwanaki balle shekaru kai ka san azabarta balle ta lahira kuma ta nan duniya kila ka shiga ka kurmushe ko ya kurmushe ta can ba mutuwa an shiga kuma sai azaba mai hauhawa Allah ka tsare mu da wuta wannan hadisi da ibnu kasir ya kawo mana nan dan mu san cewa wato ainihin idan aka yi tashin kiyama to akwai fa abin da zai biyo baya akwai abin da zai biyo baya shine hisabi shi kuma hisabin an gama shi ke sai sakamako zai biyo baya ita ce in na to in manna Allah ka sa mu ga da kyau eh wato ainihin wannan aya da ibnu kasir ya kawo mana a nan wurin ya kawo ƙarshen inda ya ce wata zannuna in labistan illa kalila za ku yi zato ko za su yi zato an yawma ta ƙomuna min kum. za ku yi zato da aka tashe ku daga ku? cewa ai ba ku zauna ba fi dari duniya a wannan ginin na duniya illa ƙalilan. sai ɗan kaɗan duk kwanakin da mutum yayi duk shekarun da ya yi, in ka gwama su da kwanakin lahira ai shekara ɗari in ma da za ka yi biyu in ma da za ka yi dubu za su ƙare mutuwa ta zo ita ko babu shi yasa sai da kasir ya kama na ayi masu kama da wannan shine ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha ka annahum mai yarawnaha su ranar da za su ga tashin kiyama ranar da za su ga ranar da suke inkarin zuwanta sai su gane lam yalbasu ba su zauna ba a duniya. illa ashiyatan aw duhaha sai ɗan wani lokaci na maraice ko kuma wani lokaci na hantsi wato safiya kenan ashiyatan haraice kenan zuhahan kuma lokacin walaha kawai ɗan wani lokaci haka duk kwanakin da mutum yayi a wannan duniyar abinda zai gani kenan banda wannan ayatun surtun nazi'at akwai ayoyi cikin suratul daha surar da nan gaba za mu je kanta nan ma Allah madaukaki ya ce yau mai fi suri wa nashrul shirin yawma na zurqa ranar da za a yi busa a cikin ƙaho za a tayar da mujirmai mujirmai malamai suka ce su ne kafirai Allah ka tsare mu da kafirci za a tayar da su yauma izin zurɓa idanunsu sun yi jawur sun kada kamar an kada bula haka saboda bala'i da za su gamu da shi a wani lokacin ya tuna, bainahum suna ainihin ja'in ja suna raɗa tsakanin su wai suna gaya ma juna illa bistin illa ashara ai ba ku zauna ba a cikin wannan duniyar sai kwanakin da ba su wuce kwana goma ba nan kwana goma za su ce suna ganin wannan kwanaki duka da aka yi a wannan duniya aka yi su safar gaza sai su gaka ma kwana goma aka yi Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaqulun kuma ka fi sanin abin da suke faɗa ya yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yau ma. masu ɗan tunani da hankali a cikinsu sai su ce illa bisum illa yauma ai ba ku zauna ba sai wuni ɗaya ba can sun ce kwana goma ba kuma su ɗan tunani sun ce ai duk bai ma wuce wuni ɗaya ba kwana ɗaya aka yi wannan cikin suratu ɗaha kenan cikin suratu rum Allah ya ce wa yau mace koma sa'a ya kusumul mujrimu na malibin tsogaira sa'a Allah ya ce ranar da sa'a za ta tsaya yama za ta tsaya yuqsimul mujrimuna kafirai za su rantsi ke rantsuwa malabi su gaira sa'a ai ba ku zauna ba face abin da bai wuce sa'a ba kaga an da kargewa za sun ce kwana goma sun dawo kwana ɗaya sun zan dawo awa ɗaya sa'a kun gani suna nuna abin da suke gani na gaban su ‘yan uwa duk wannan ina karanto mana don mu gane duniyan nan ba fa inda za ka kafa bane ɗan uwa su da kan za su ce Allah ce ka zalika kanu yufakun haka nan za su ta tsakanin tsakaninsu ba karya ba ce an zo ya yi shekara hamsin ya kamata ya san ya girma ya gyara ayyukan shi bai sani ba yana ci fargaza. mutum ya yi shekara sattin ya yi burbura kai ka san ba za ka maimaita sattin ba amma su ga mutum har yanzu kuma yake so rayuwa yake so so yake duniyar nan kamar yanzu ya zo cikinta wannan ɗaga mutum ce kwana goma ya kaza duka Allah yake karerai ne kawai suke yi ayat karshe da ibn kasir ya ƙara fassara wacin ayat ya yake ayat cikin mai kowa zai ga abin da ya aikata in ka san da wannan dole kai ta ka tsantsan ka san me halal me haram me ce riba me riba duka tantance kafin ranar ta zo don tana nan za ta zo kuma tashin kiyama da na farko da wanda za a yi na farko a mutu shine na farko na biyu ne a sake tashi to duk wanda mutuwarsa ta zo masa ta tsaya mai ta farko shi bai jira a yi busa wacce za a mutu shi ya riga ya mutu Allah ka samu gani da kyau Allah ka sa zo mana muna muminai Me Allah ya ce وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا نعم الله ملوك كيتي وقل لعبادي كما باينا يقولوا التي هي أحسن rika faɗar abin da yake kyakkyawa abin da kyakkyawa ko abin da yake mafi kyau inna shaytana na bainahum domin suka faɗi abin da yake mummuna tsakaninsu, su to zai iya kawo barna da ɓaki tsakaninsu. su zago zai iya zuga junan su ayi tashin hankali inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lallai shi shaytan tabbas ya kasance game da mutum ɗan adam a duwan mubina mai adawa ne mai kiyayya ne ko mai bayanan na kiyayya ba wai a koya ba ya ɗan ba a koye yake ka ba ƙarare yake haka Allah ya gaya mana eh ibn kasir yake cewa anan Allah madaukaki yana umartar bayansa wato yana umartar bawan saman zansa sallallahu alaihi wasallam da umarci bayan Allah muminai cewa su faɗi a tsakanin su tsakaninsu shine muqataba kenan wa muhawaratihim eh da tattaunawa na zance tsakani to su faɗi alkalamul ahsan zance mafi kyau akwai hasan akwai ahsan kun gane mai kyau da mafi kyau abu ne guda biyu wannan mai kyau ne wannan kuma mafi kyau to wane za ka ɗauka mafi kyau shi yake so kullum a musulunci inda abu ne aka ce ga wannan ya fi kyau ya fi lada shi ma wannan da lada amma wannan ya fi lada to ka fi wanda ya fi lada ka ɗan wanda ya fi lada ko anan shi Allah ke umartar annabi ya gaya ma al'ummarsa a wajen zance in suna tattaunawa to su riƙa zaɓen zancen da za su faɗi mai kyau tarfaɗi zance ko da mai kyau ne amma ga wani ya fi shi kyau to ina ga kuma wanda bai da kyau kenan haka sai aka ce man kana nuni billahi min asir fa a wuli ya smut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya fada da ko ja baki shu me yasa inna na na bainahum domin shaytan yana ne yana kai kawo zai iya ziga tsakanin su an faɗi magana mara kyau shi ya yasa ibn kasir ya ce a faɗi wani kalimatu ba. magana mai daɗi kuma dama sadaka ce sadaka yadda za ka yi sadaka ka sami lada haka in kai magana da ɗan uwanka magana mai daɗi kai sadaka ne eh sannan fa innahum in lam yaf'alu zalik in ba su aikata abinda Allah ya umarni da shi anan ba na magana mai kyau na zaka shaytanu bainahum shaytan zai ruruta wutar fitina su ta wannan maganar da za a yi wa akhrajal kalamu ilal fi'al daga nan magana ɗan karama sai ta haifar da tashin hankali wa waqa'a sharru daga nan sharri ya huru sannan wal muqasamatu wal muqatala daga nan sai husuma daga nan sai yaki ku je ku karanta tarihin yaƙe duniya da kaɗan yake fara a baɗan ƙarami tattaunawa da musayar yawu da kace na ana mai da martani ko daga nan ake fara fitina domin shaidan ya sami kafa dama shi baya so al'umman manzo su zauna lafiya eh domin shi shaidan maƙiyi ne ga 'ya'yan adam tun lokacin da aka ce sujuda ga adam ya ƙe, tun daga nan ya kulla wato ɗamarar adawa da 'ya'yan adam eh adawar shi ƙarare take da Allah ya faɗi wa adawar su zahiratun bayyana wani zane ha an yi shirar rajin ila akhihul muslim bi hadidatin yasa na biya hana mutum ya nuna ɗan da makami da wuƙaci ko da bindiga ko da wani yau abinda matasa suke a nuna a nuna mutum ma makami a kwace shi nunawa kawai ko ba za ka karɓa masa komai ba annabi ya hana nuna an uwa wato haka kawai musulmi dan uwa nuna shi da makami yasa za ku ga abin da yau ake iyaye da kansu su kai ma bindiga mai irin batir ɗin nan ya sa rika nuna ‘yan uwansa yara da bindiga rata ta ta ta wai shi ma ya ga yadda ake yi a talabijin ko a wata tasha yadda ake kashe rawuka ya ga yaro ya zo yana nuna yan uwansa sai da kanka ka saya ma ɗanka ka bashi da kuɗinka wannan ba daidai bane ɗan uwa kuma kana nuna mashi ta'addanci Wata ran illa zai sami damar ta gasken zai ce bari ya gwada aga kai ne tushe kenan shi yasa bari ku ji hadisi wato wanda ainihin Imam Ahmad ya fitar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yushiranna ahdukum ila akhihi bisila kada ɗayan ku ya nuna dan uwansa da makami fa innahu la yadri ahadukum da Allah shaytana an yanzaga fi yadihi ta yi shaytan ya je ya kwada hannun nasa yana nuna shi ya kada hannun ya je wannan makamin wa ya qaw fi kufratin minan nar ya ya auka masa shi kuma ya je jefa kai cikin wuta yanzu ka je ka nuna shi da makami daga nunawa shaidan ya buga makamin ya kashe shi kaga kai kuma tunda da ka kashe shi sababin kashe shi zai kai ka wuce Allah ka tsare shi yasa ƴan uwa mu lura da kyau a yau shaidan yana nan nan magana ce aka ce kulli Ibaji ya qulu lati hiya ahsan ka gaya ma bayina ji Allah ko ta faɗi kyakkyawa to ashe kaga yau ɗan social media da 'yan wane ne ake kiran sojojin baka da 'yan majalisar tattaunawa da duk wani abu da ɓangaren malamai su faɗi alheri ko kuma su ja baki su shi balle 'yan siyasa ka je ka faɗi magana ga 'yan uwanka gobe kuma ka ga abin da ka faɗi ba daidai ba ne kana jin kunya ka riga ka furta magana ta fita ka aibata shi ka ci mutuncin shi kuma sai ka zo ka ga ai wannan abin da ka faɗin ba kai daidai ba ka zo kana rubuta jarida abin da kai ba dai kuskure ne a yafe maka to me yasa ka faɗi tun farko ga magana nasi ne wannan na alqur'ani Allah yake ga manzon ka ga ma na kulli ibadi ka ga ma ya yaqulu lati hi ahsan duk in za su faɗi magana su faɗi mafi kyau ko ka ja baki kai shiru da yawar rigingimin da ake fitincinu na baki shi ke furtawa daga nan shi kenan abin ya yaɗu a yaɗa shi saboda haka mai hattara duk abin da za mu furta ya zama alkhairi in babu mu jabace mai shiru magana tattauna ta ake kafin a furta ta alheri ce za ta jawo ma ƙasa alheri za ta jawo ma musulunci alheri za ta jawo ma zamantakewa a faɗe ta in babu abarta ba a yi ciki don a ci a sha kaɗai ba na fata muna ganewa wannan nasi ne biyo ta kai muke karantawa saboda haka sai mu kula da kyau sana aka ce inna na kana lil insani mu mubina lallai shaitan ya kasance game da mutum ɗan adam mai bayanan na ne ƙarara ba inda shaitan yake ɓoye ƙeyarsa zai zo ya zai halaka ka ya zai tun daga ya sami matsala na girman kai cewa ainihin yi adam sujuda yake daga nan girman kai ya samai yace ce to ‘ya'yan wannan sai na halaka su Allah yake ka je sai bayina na kwarai su kan baka isa a kansu ba Allah ka samu cikin su ya Allah ya ce rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adhibukum wama arsalnaka alaihim wakila وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا نعم أقول أن قال أبن الجنة ما لمي ما استفيد فقال الشم واتو أينهم قول الأحسن أنت دقتي كراتنا القرآن يا شباب قول الأحسن دقتي أقول أبن دا واتو أينهم أكتم ذكري duk wani zikiri na wanda annabi ya zo da shi in kai shi ma qaulu ne ahsan waje mun faɗi wasu irin shi ko zikiri mutlaqi la ilaha illallah ko subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah zikiri ne mutlaqi da za ka kai tafiya kake a motarka a kwance kake a ɗaki duk inda kake kai ce ba buƙatar lissafi to wanda yana cikin qaulul ahsan sannan ilimi karatunan da muke zina cin kaulin asar Allah ya ce annabi ya ce mu faɗi wani hukunci ga da kaza yake annabi ya ce kaza yana cin kaulin asar karatun Ƙur'ani, karatun hadisi karatun sikihu, duk suna cikin kaulin asar al'amru bil ma'ruf wa nahy munkar kai umarni da kyakkyawa a daina ka hana mummuna shi ma yana cikin kaulin asar sannan da abin da ake kira wato ainihin shi al'asan ɗin ƙaunul asan duk maganar da za ka furta ta ɓangaren kasuwancin ka ne ya za ku kasuwanci ya za ku cinikayya ya za ya aiki a ofis duk abin da zai ka alheri cikin al'umma to a ƙulla magana ta gaskiya Allah ka sa mu gane sai Allah ya ce wa rabbukum a'lamu bikum ubangijin ku shine fi sanin ku in ya sha ya hamkum in ya so in ya ga dama ya muku rahama aw in ya sha yu'azibukum in kuma ya ga dama ya azabtar da ku wama arsalnaka alaihim wakila wa mu aika ka zama wakili ba a kansu wa rabbuka alamu biman fi samawati wal ard ubangijinka shine mafi sanin abin halittun da ke cikin sammai da wanda suke ban ƙasa wa laqad fadhalna ba'dhan nabiyina ala ba'dhin hakika mun fifita wasu annabawa da manzani akan wasu wa dawo da zabura sannan mun baiwa annabi dawo da zabura na'am wannan ayar ita ma da Allah ya ce rabbukum alamu bikum Allah yana suna mana mu san kudura tashi da irada shi da ilimi shi wanda yake tun fil azal yana da ilimi na sanin duk abin da zai faru wanda yana ci lauhul mafus duk abin da zai faru eh shine Allah ya ce rabbukum alamu bikum Allah ya fi ku sanin kanku Ko mutane na waye ya cancanta ya shiryar waye kuma ya cancanci halaka tunda Allah ya san ba zai shiryu ba duk waɗannan Allah ya fi kowa sanin wa zai shiryu sai ya bashi sabuban shirya. sai sa sai mu kama Allah godiya in ka ganka a shirye gode ma Allah Allah ya soka da shirya, ya soka da ganewa ya soka da bin hanyar sa da bin hanyar manzo Allah mun gode sannan kuma har waye cikin wato ainihin kudura da irada ta ubangiji shine ainihin yake sanin waye ya cancanci azaba ya masa azaba shi yasa ba zai bi gaskiya ba da za a yi da shi irin su fir'auna su hamana su karuna ba irin abin da ba a gaya masu ba na gaskiya sun bi Allah ya san ba su cancanci rahama ba shi yasa ba su bi gaskiya ba shi yasa za su gamu da azabarsa wannan duka abubuwa ne irada kauniya ake kiranta amma kai yanzu ba za ka riƙa kaddara ma kanka ka ce tunda haka ne shi kenan bari in dogara da wannan bayanin inda ban san a'a kana kaddara ma kanka alheri ne ko shari ai alheri ya kamata kullum cewa kana cikin yan aljanna kana cikin bayan Allah na kwarai kana cikin masu bin sunan manzo shine in ko haka ne to za ku ka sami rahamar ubangiji eh karka ce kai za ka kafa hujja da kadara kauniya ta aje ƙadara shar'iyya ƙadara shar'iyya Allah ya ƙaddara maka ka bi Allah ka bi manzo ka bi hanyar da za ka kai sai ka aljanna wancan abin da aka rubuta ma ƙadara kauniya baka san me ba dan baka san kayo alawul mahfuz ba yaya mai aka rubuta maka baka sani ba ko kuma an ƙaddara maka ƙadara shar'iyya ka bi Allah ka bi manzo to sai ka yi aiki da ita kuma da ita za a yi maka hukunci shi yasa irin wannan ayar mun zo kansu mu rika fahimta da kyau daga nan aka sami kadariya suka fantare aka sami jabariya murji'a su ma suka fantare to mu mu tsaya kan hanyar magabata ta kwarai ahli sunna wal jamaa rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamukum aw in yasha yu'adhibukum dan dukkan ku bayi ne na Allah ko amma arsalnaka alaihim wakila Allah ya ce ma manzonsa ba mu aiko ka ba dan ka zama wakili a kansu an aiko ka ne ka zama mai isar da sako mai nuna hanya mai nuna yadda za a bi hanyar aje aljanna amma ba tsaro mai kirsasawa ba dan sa alaihim bi A annabi bai kirsasawa ko da musulunci kakkab din shi babu tilas babu tilas ko akwai inda aka ce dole ne kai musulunci la ikraha bidin kad bayyana rushd min al amma ga shari'a nan da kuma wata nan kowane amma bayani Zaki ki ya rage naka in ka bi Allah aljanna na nan in ka kangare wuce na nan Allah ka tsare mu da kangara ko shi yake gaya manzo nan wato abin da ake ce ma tasliya ne tasliya hakurtawa annabi ya kan damu kwarai daga cewa al'umma su sun shiri musamman wanda ya fara cin karo da su kwarai shawa dangin 'yan uwansu suka fara masa tawaye to yana kwana da damuwa da bakin ciki me yasa ga shiriya ga hanyar gaskiya ta zo masu ɗan uwansu amma sun ƙi shine ne ta ka cewa ma arsalnaka alaihim wakila ba fa aiko ka ka zama wakili mai kididdige aikin su a akilin sai sun shiryu ba kai mai isar da sako ne kawai hmm. in ka isar sun bi falillahi alham in sun ƙi su za su ji kai ka gama naka wa rabbuka alamu biman fi samawati wal ard ubangijinka shine mafi sanin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wato ainihin abin da ake nufi maratib na wanda suke a ban ƙasa masu ɗa'a ga Allah to Allah ya fi kowa sanin su maratib na masu ɗa'a ga Allah a cikin sammai mala'iku kenan matsayinsu da dare su Allah ya fi kowa sanin su ko ba haka bane ya ga Allah da niyoyi inda da su Allah yake aiki ne niyyarka ba mai kowa hukunci akan yin sai Allah karatun nan da muka zo yanzu duka niyoyinmu ka zo ne don ka ji kai aiki da abin da ka ji ko ka zo ne a matsayin tsegumi da ba wanda zai hukunci sai Allah duk a zahiri nan mun zo ne mu ji mai Allah ce mai manzon ya yace don mu sami lada to ne wato Allah shine mafi sanin wanda suke cikin samai na halittunsa na mala'iku kenan da darajojinsu waɗanne ne na a cikinsu irin su jibrilu su mika'ilu wanda suke kusa da ubangiji Allah ya fi kowa sanin su sannan a nan ban ƙasa suwaye ne su ma suka fi bin Allah wanda suke salihai annabawa manzanni suwaye kusa da Allah meye ne salaha ka meye imanin ka da Allah meye kusancin ka da shi wa Allah ya fi kowa sanin wannan kuna ganewa ba mutane ne ke makansu wai wai masuna ba E, wannan wannan salihi ne E, zahiri za ka aiki da shi wannan salihi ne dan yana sallah kan lokaci yana sadaka yana bin iyaye wannan zahiri ke ko hmm. ba ki ya tafi ba ya ya fi komai tashin hankali kuma cikin yakin wani ya je gumurzu ya kashe arna ya komai aka yi ta mamaki wanda ya yi bala'i annabi ya ce yana yana cin wuta saboda mai shi za a mai wahayi a gaya mai ba dan Allah yake ba ila ya je yakin na a ce mai gwarzo a a dan nuna shi ya iya Dan neman suna duk annabi za a yi wahayi a gaya mai kai fa za a yi maka baka san mutane ba sai ka aiki da zahiri shikenan amma zukatan mutane Allah ne sani ko Allah ya fi mu sanin ban kasan nan suwaye bayan sa na kwarai Allah ka cika mu cikin su sannan su kansu matakin su hawa hawa ya yake shine sai Allah ya ce wala qad faddalna ba'dahu wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'din hakika mun fifita sashin wasu annabawa akan wasu kamar yadda ayatun cikin bakara Allah ke cewa tilka rusul fazalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajatin wato tilka rusul fazalna ba'dhum wadancan manzani da aka ambato wato Allah ya ce mun fifita sashin su akan sashi eh mun fifita su ba wai kudin gora ake musu ba daidai suke kamar kan hum a'a Allah ya ce wasu sun fi wasu minhum man kallama Allah daga cikin sako wanda Allah ya ma magana kamar wa nabi Musa alaihi salam farafa ba'dhum darajatin muka daga darajar wasu akan wasu kun ga ashe kenan su wato ainihin annabawa manzanni hawa hawa ne hmm. ba wai ɗaya suke ba a cikin sako ulul azumi min rusul su ne guda biyar da suka fi kowane daraja kamar yadda bukhari ya kawo hadisi ko wannan baikin karo da magana annabi da ke cewa la tufadilu bainal biya, ku bambanta ku fifita tsakanin annabawa ba ta cin wannan magana ta manzo ba ta cin karo da faɗin Allah kuna ganewa don maganar manzo ingantacciya daidai ta fassara maganar ubangiji ba ta cin karo da Allah ya ce tarkun wato sashen sun Allah ya ɗaga wasu akan wasu ya fifita wasu akan wasu haka ne can kuma abin da ake nufi kar ku zo ku sanya maganar ƙabilanci akan annabawa bani isra'ila ku ce ku annabin ku musa ko ainihin shi ya fi manzo ko kuma ku laraba ku ce annabi annabin ku ya fi saura a wannan ne annabi ya hana kada a shigar da kabilanci kan harka an nafta, kun fahimta da kyau wannan aka toshe aka kuma zamantakewa muma a zo ka ce ni ba filatini ne na fi kanori kanori ya ce ya fi bai rabe ba ruwan musulunci da kabilanci inna a cika ku, mafi girma da daraja a cikin kurin Allah wanda ya fi Allah jinsu wani. shi kenan ku dubi annabi ya zauna da sahabbai ko da bilal ɗan nan afirka da salman mutumin farisa da suhai mutumin rum duk waɗannan ba laraba ba ne kuma annabi suna kusa da manzo sallam har ma bilal ku duba ba habashi asalin shi bawa amma annabi ya ji takwarsa a cikin gidan aljanna kuma umar ya kalle ya ce wannan shugabanmu ne shugabanmu ne yan tashi yana nufin abubakar balarabe ba kwarai shi ya nuna ɗan baki ɗan afirka bawa asalinsa amma ya kira shi shugaba me ba shugabancin imani imani ne ya ɗaga shi bilal ya sami matsayin da ya samu Allah ya ƙara mana imani ɗan uwa kun ga ashe da imani ake ɗaukaka ba wai da ƙabilanci ba sai sa annabi ya hana wancan amma manzanni da nafsi na alƙur'ani Allah ya faɗa mana cewa ulul azumi min rusuli sune sama da kowa a cikin sunan ahzab an faɗa mana su Allah ya ce wai za khazna minan nabiyina misaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa na maryam nawa ta faɗa mana nan guda biyar minka annabi kina ke magana ko sallallahu alaihi wasallam sannan da nuhu da ibrahim da musa da isa da kuma ibrahim aga guda biyar kenan wannan cikin suratul ahzab kenan amma a cikin shura Allah ya shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan da nuhu aka fara wallazi auhayna ilayka sanan sai manzo ko wa ma wasaina bihi ibrahima aga sai ibrahim sannan wa musa wa isa kaga an fade su Allah ya ce an aqimu dina wala tatafarraqu wala tatafarraqu fi ku tsaye da addini kakkura raba ah. annabawan Allah kenan wannan su ne fiye yu. daidai a jerinsu su ya suke za ka jera su malaman sun tattauna in ce na farko dai shine wa manzo sallallahu alaihi wasallam annabi <laughs> Sai da Allah ya maka arziki annabin ka shine fiye manzanni ah. al'umma sai ta ce fiye al'umma Allah ya yi ka cikin al'umman manzo amma wani yana na a wannan al'ummar sai tamfarin ɗin wannan matsayin zai ta tabar gaza yana ɓanna wani ma imani manzo shi ne fiye manzanni ‘yan uwa sannan al'umma sai ta ce fiye al'umma Allah mun gode maka daga manzo sallallahu sai Ibrahim abul anbiya nan. daga shi sai Musa sannan sai Isa sannan sai annabi Nuhu alaihi salam haka malamai suka jelo su a matsayin cewa haka darajar take su kuma sauran haka nan kuna ganewa da kyau Ku ƙarshen ayar ya ka ce mana wa ake na dauda zabura shi kuma annabi dauda mun ba shi zabura me yasa aka ware shi aka faɗi a nan me yasa Alamai suka ce ai an faɗe shi ne saboda wato ainihin shi ma a san yana da daraja da matsayi wasu kuma suka kasu maganganun a nan shi bin kasir ya kawo wani hadisi wanda annabi ya faɗi hadisi Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ufifa ala Dawud alquran wa kana ya'muru bi dabbatihi wa tusraj wa kana yaqra'uhu qabla an yafruga wato annabi Dawud Allah ya bashi karanta zabura yawan karanta ta yakan ainihin sa a kawo mai dokin sa a naɗa masa a ɗaura masa shimfida, to kafin a kawo ɗin a ɗaura masa shimfida. yakan sauke zabura sau da yawan karatunta da yake haga shi ne sai aka faɗa mana shi nan wa ake na dawuda zabura an ba shi zabura annabi dawuda alaihi salam mai Allah ya ce ulidu alladhina za'antum min دونه na kashfar كشف الضر عنكم ta تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا na'am Allah madaukaki yace qul qul lil ladina zam'amtum min duni ce ma waɗannan da suke liyawa cewa wato suna wato ud'ul ladina zam'amtum min duni qul lil na zam'amtum min duni ka kira ko ka ce waɗannan da kuke kira kuke liyawa ababen bauta ne min dunihi ba shi Allah ba wala na kashfa an kum ke ba su da ikon yaye maku wata cuta wala tahwila ko kuma wato ainihin karkatar da ita ya zan cewa ba za su same ku ba ba za su yaye ba ko ba za su karkatar da ita ba ka gaya musu wannan da kuke kira ba Allah ba kuke riya su ma alloli ne za su amfanar da ku ko za su kuma tsare maku cuta to ka gaya musu cewa ulul ladina زعمتم min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum Wala tahwila. ba za su iya yaye maku wani bala'i ba sannan kuma ba kuma za su iya kawo maku da shi ba ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila waɗannan da suke kira wato suke bauta ma kenan su ma yabtaguna ila rabbihim alwasila suna neman wasila suna neman yato yadda za su sami yarda Allah kenan zuwa suna neman abin da za su yi zuwa ga ubangijinsu na tsani yadda za su sami karkuwa ayyuhun ƙarabu, to wane ne mafi kusanci waɗancan da ake bi su ne kusa da Allah ko kuma su wanda ake bin su suke bin Allah wa yafi kusa da Allah wanda suke bin Allah ko Wai wa yarjuna rahmatahu wanda suke fatan samun rahamarsa kafu na azaba kuma suke tsoron azabarsa inna azabar rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance abin gudu ce abin tserewa ce wannan ayoyi abinda wato ibnu kasir yace a wannan wurin Allah ne yake gaya ma manzansa yace qul ya muhammad li haula al mushrikin alladhina abadu ghayra allah gaya ma waɗannan mushrikai da suke bauta ma wani ba Allah ba ud'u alladhina za'amtum min dunihi ku kiraye waɗannan da kuke riyawa ababen bauta ne ba Allah ba to ku kiraye su na gumaka na kishiyoyi da kuka sama Allah wala yamlikuna kashfa duri ankum ba za su yaye maku damuwar ku ba wata cuta da kuke ciki wala tahwila ko su karkatar da ita ta koma kan wanda ba kwa so kishi can ta same ba za su iya wannan ba ibnu kasir ya wal ma'ana annal ladhi yaqdiru zalika huwa Allah wahda la sharika la abinda ake nufi da ayar wanda ke da ikon yin haka shine Allah shi shi kadai ko ba shi da abokin tarayya cikin haka allazi lahu al wal amr wanda shike da halitta marni na shi ne kenan in zaka kirawa zaka kira Allah akan me zaka kira shi ya baka abin da kake so yana da iko zai baka me yasa kake kiran shi kana kiran shi dai ya yaye ma abin da baka so yana da iko kuma shi shi kadai ne karka tara shi da kowa wajen kiran wannan magana kira har yau tana nan cikin wannan al'umma kaga mutum ya je shi yana musulmi ne amma ya tashi addu'a kuma ya je kira wani ba Allah ba ko wani aljani ko wata iska ko ya je wurin wani kabari ko duk gashi nan ya rika kiran na cikin yana cewa man kaza ko ga halin da nake ciki Allah ka tsare mu kula da kyau wannan kuskure ne a wannan ayar an yi bayani karara kuma an faɗa mana sababin saukar ayar ibn kasir sun bayanin da yayi a wannan ayoyin da ajlihin aka ce kulidu allazina za'amtum dinna ka ga riyawa ko suna riyawa alloli ne ababen bauta ne za su yaye masu ko za su iya kawo masu wannan duk abin da aka fi ba gaskiya bane kenan wa zai yi mun ji ne, Allah Allah ne kadai zai iya kawowa abinda ainihin ibn kasir ya da fassara mana hadisi abdullahi dan mas'ud yace ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila waɗannan da suke kira su ma suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu hmm. ai nasu min aljinni kanu yabuduna fa aslam wasu aljanu ne mutane da suke bauta masu to sai aljanin sai suka musulunta kuna ganewa su kuma ba san sun musulunta ba su aljanu sun musulunta Allah suke bi da manzansa su kuma nan masu bauta ma aljanu suna can suna shirmen su su can aljanu suna neman inda za su sadu da ubangin islami lafiya su kuma da suka rike su ababen bauta suna ta bauta masu to waye ne aqrabu kenan waye ne fi kusa da Allah aljanu da suke bauta ma Allah sun musulunta ko wanda suka riƙe aljanu suna bauta musu har yanzu fa ana bauta aljanu a ƙasar nan fa har yanzu akwai mai danko akwai na kada akwai bahara, barahajiya zai suna nan sunayensu a ce yana da mai danko yana da barahajiya yana da wakeci yana duk eh barahaza ko kuma bauta masa ake a ce za ka yi kaza za ka aje kaza za ka daina kaza za ka rika kiwon kaza duk wannan shirka ne ɗan uwa in kana nan kila ajalin da kake kila shi musulmi ne kai kuma kana bautawa ma wani shirme kenan wa ayar shine wani hadisin dai har wayo na Abdullahi dan Mas'ud cewa yayi a wata ruwayar ai kana nasu min al-insi buduna nasu min al-jin wasu mutane ne suke bauta ma wasu aljanun fa aslama al-jinnu sai aljanun suka musulunta wa tamassaka haula ibidinihim wannan aljanun suke riko da addinin su su kuma nan wawaye suna nan suna ta abin da suke yi banda wannan katada da ainihin wato ruwayar da ya ita ma dai zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud abin da ya taho ya ce ai wannan ayar nazala fi nafarin min al-arab ayat ta sauka ne a wasu jama'a na larabawa kanu ya budu na nafarin min al-jin ke bauta ma wasu jama'a na aljanu wa aslama al-jinniyun wal insu allazina kanu ya'budunahum la yashuruna bi islamihim su aljanu sun musulunta tuni sun koma Allah da mazo suke bi su kuma waɗannan larabawa ba su sani ba suna ta bauta ma faɗancen aljanu fa nazalar hajjihin aya sai wannan ayat Allah ya saukar da ita hmm. ai an ji ayar ko hmm. ulaika ya yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab waɗannan da suke fatan wai suke bin sun? su za su tserar da su su za su yi masu tsoron ubangiji suke neman yadda Allah to waye fi kusa da Allah kun san shirka kullun haye ba mu gane shirka shirka mai shirka shine mai da musulunci kafiri kafircin shi yake shi ko shirka hada Allah da kai da da shi da wani abin bautan daban shine babu kyau kuma har yau ana yi Allah ya ji karshen Usman har jihadi yayi ƙarishan. wato ainihin aiki ma musulunci kenan ka fita jihadi ba abinda da basu bai rubuce rubuce Ya yi wa'azi ya karantar ya ilmantar amma tsabarinsa har yau akwai filanin da za su tashi daga adamawa daga daga daga kamaru su tafi kwato. a je ana kewaye kabarin ana kiran shehu shehu halin da muke ciki shanunmu sun kare shehu shehu ka taimake mu shehu to kaga shi da suke kira shi ya fi su kusa da Allah ko kuwa su ne da suke kira shehu wa ya fi kusa da Allah wannan misali ne mana ne don mu gane ‘yan uwa shi shehu ya yi ma ya bi Allah ya bi manzan tsaye hidimar ya mutu ko bai ce a je kabarin sa rika kewaye shi ana roƙon shi ba amma sai ka ga wawaye wanda ba sani ba sai ka ga sun je suna kewaye kabarin su wai shi ake roƙo shehu shanun mu sun kare yau za ka je nan in ka tafi haka za ka ga mutum ya je nan inda yake ce mauliyai ya sa kabari gaba yana ta magiya gaban kabarin magiyar da ya kamata ya ma Allah cikin dare ya salloli ya gama ya ɗaga hannu kunuti ya ma ubangiji magiya ya Allah halin da nake ciki ya Allah ka yaye man kaza nake so ya Allah maimakon ma Allah sai ya tafi kabari me ne kabarin zai mai ya ma san ya zo Hmm? in ma ya zo ka je kai ko mutum na nan gabanka ka roƙe abin da ba mai maka sai Allah kai shirka balle na cikin kabari yan uwa ka je ka roƙi shi abin da ba mai shi sai Allah kuɗi kake so roƙi Allah haihuwa kake so roƙi Allah a mulki kake so roƙi Allah amma ina ko shine anan Allah ki ga mana ƙarara waɗannan da ake kira ba Allah ba wanda su ba su yadda ba musulmi ne na kwarai salihai bayan Allah annabawa ne mala'iku ne salihai ne shehunai ne waliyai ne to su ne fa aqrabu su ne suka fi kusa da Allah shi mai kiran yana cin yana shirin shi wannan sai mu hattara dan abin har yau yana ne yana faruwa hmm. yana shi ya fi kusa da Allah wa rajuna rahmatahu kuma su ne suka fi fatan samun rahamar Ubangiji, kai kafuna azaba kuma su suka fi jin tsoron azabar Allah. haka ake so wa ya zama bainal khawfi wa raja kullum ana jin tsoron azabar Allah sai ka nisanci ayyukan sabansa kana san rahamarsa sai ka ta ayyuka na kwarai kana ta ayyukan da za su kai ka aljanna shine kullum mutum kare ya ce shi wai yana bauta ma Allah ba dan tsoron azabarsa ba yana bauta ma Allah ba dan sa ba to dan me kake ko masu wannan aqidar suna nan suna cewa ai su abin da suke mahalla ba don tsoron azabarsa ba ba kuma don wato ainihin san rahamarsa ba wannan wannan shi ne ne na ƙarshe muna bauta ma Allah saboda muna san rahamarsa muna nisanta saɓan Allah don muna tsoron ukubarsa wannan shi ne wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance abin tsoro abin guje mawa abin da duk inda duk za ka bi ka guje ma azabar Allah ka yi iya iyawarka kan tsere fincin kau ya sa muke cewa rabbana na fi duniya hasana wa fil hasana wa qina azabar na. kamar an nuna man lokaci saboda haka ina ga muka shiga aya ta gaba wataƙila lokaci ba zai ishe mu ba abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada abin da ne kuskure Allah ya gafarta man Allah ya ba mu wato fahimtar Qur'ani da aiki da shi Allah ka sa Qur'ani ya zama gatan duniya da lahira Allah ka sa Qur'ani ya zama cetan wannan wata da muke ciki duk abinda ake ma na rahama Allah ka saka mu abinda ake ma na jin kai Allah ka saka mu ciki abinda ake na yanta Allah ka saka mu Allah ka mana gafara ka mana afwa ka sauka mana da rahamarka ka sauka mana da jin ɗanka ka saukan mana da wadata ya Allah ka yaye mana kakani kayi matasan mu ka ba su abin Allah ka saukar mana zaman lafiya a wannan kasa masu neman mu da shari masu suya ne Allah ka shirye su ba masu shiga bane Allah ka mana maganin su Allah ka kare mu da zaman lafiya da suke fama da tashin hankali Allah ka yayi musu mutanen Gaza Allah ka kai masu dauki rabbana atina fid Hassana, hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب